musa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin da magara na jamhuriyar Nijar akan mitoci 16, 21 da kuma 25. Ana iya kuma samun mu a yaushe a duniyar gizo a voahausa.com ko sashen hausa.com. A jamhuriyar Nijar ana iya samun mu a wasu tashoshin FM amfani da sarauniya da fara'a da nomad. da dalol da niyya sai tashar mu ta voa africa da ke birnin yamai akan mita 200.5 a ghana kuma ana iya samun mu alfa rediyo da ke birnin kumasi. Masu sauraro Tamar Abari ce ke muku sallama a cikin shirin namu na musamman wanda a yau zai zo muku daga nan birnin da magaran tare da taimakon ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai. To a cikin shirin za a ji cewa masana harkokin tsaro na kasashen yankin Sahel da kuma tafkin Chadi sun fara tafka muhawara kan makomar zaman lafiya a waɗannan yankuna bayan rasuwar Idris debi Rannan mutuwa da ya yi tana iya kawo rugudiya a wannan yaki da ake saboda shugaba dobi shi ya ɗauki wannan alkawalin aika sojoji ba sai ya tambaye majalisa ba ba sai gwamnatin shi ba shi da kanshi ne yake ɗaukan magana to da yake yanzu kaga baya nan ba a san abin da za a yi ba. A jamhuriyar Nijar kuma za a ji yadda al'umma ke fama da matsanancin zafi a cikin wannan wata na Ramadan. Kwanan gabi dai duka abin da muke kusan wani 45 muke, don ka 44 da dubu biyar da shida to ko zai kamata mu zuwa kamar dai haka na zuwa da biyar kenan akwai shirin na kasa da sharhin jaridun Ghana sannan mu kammala da nasihar malamai albarkacin watan Ramadan amma dukkaninsu za su zo muku ne bayan an saurari labaran duniya. Jama'a salamu alaikum barkamu da asuba ga cikakkun labaran mai karantawa alheri Grace Abdu. Rarrabuwar kawuna a ƙasar Chadi na ƙara jefa ƙasar cikin halin ƙila wakala kan shugabancin ƙasar bayan mutuwar daɗaɗɗen shugaban ƙasar Idris Deby etno Jiya Laraba, Majalisar Mulkin riƙon Kwarya ta Soji ta sanar da ɗan Deby Muhammad Kaka Idris Deby etno ɗan shekaru 37 a matsayin shugaban ƙasa na wucin gadi. kwana ɗaya bayan da rundunar sojin ta sanar da mutuwar mahaifinsa ɗan shekaru 68 sakamakon raunuka da ya ji a ƙarshen mako lokacin da ya ziyarci da karun da ke bakin daga. A wani bayani da aka kafa a dandalin yanar gizo na fadar shugaban ƙasa jiya Laraba, David Karamin ya ce burin majalisar shine ta maido da mulkin farin hula kuma ta gudanar da zaɓe cikin watanni goma sha takwas. a halin da ake ci kuma an fara samun baraka tsakanin shugabannin rundunar sojin ƙasar chadi bisa ga bayanin janar idris muhammad abdulrahman dikko a wata hira da murya amurka dikko ya ce yana wakiltar rundunar soji ta national republican kuma ya ce kungiyarsa ta yi kira ga majalisar sojin ta sake tunani ta zauna da wakilan al'umma da kungiyoyin kodago da kuma waɗanda suka hada da dukkan ƙungiyoyi da ke wakiltar al'ummar ƙasar chadi domin tsaye da shawara da za ta tabbatar da gudanar da zaɓe mai sahihanci da kuma ba kowa dama. Babban lauyan gwamnatin Amurka Mary Garland ya sanar jiya laraba cewa ma'aikatar shari'a ta Amurka ta kaddamar da binciken kare hakkin bil'adama kan rundunar 'yan sandan birnin Minneapolis kwana ɗaya bayan da masu taimakawa alkali yanke hukunci. suka samu tsohon jami'in dan sandan Minneapolis Derek Chauvin da laifin kashe George Floyd. galan ya bayyana a ma'aikatar shari'a cewa binciken zai duba ko rundunar 'yan sandan birnin Minneapolis tana saba doka yayin gudanar da ayyukanta. Za a kuma bincike yadda rundunar ke amfani da ƙarfi kan masu zanga-zanga da ko yadda take gudanar da aikinta kan waɗanda suke da lallura dangin gaula-gaula ya saba wa dokar gwamnatin tarayya. sanarwar ta sauya inda ma'aikatar shari'a take ba da fifiko karkashin shugabancin joe biden kuma gwamnatinsa ta kudura aniyar amfani da bincike kan yadda ake gudanar da aiki wajen shawo kan keta hakkin bil'adama da kuma waɗansu aikata ba daidai ba a rundunonin 'yan sanda an rika gudanar da irin wannan bincike karkashin gwamnatin obama amma daga baya aka yi watsi da shi karkashin shugaba donald trump a halin da ake ciki kuma matasa sun ce samun tsohon jami'in ɗan sandan birnin minneapolis derek chauvin da laifin kashe george floyd ba a amurke bakin fata wani ci gaba ne da zai kai ga adalci yayin da kafafen sadarwa ke taimakawa wajen dakile cin zarafi da 'yan sanda ke yi a hirarta da murya amurka shelby adams wata ɗaliba a jami'ar george mason ta ce babu shakka kafofin sada zumunta na yanar gizo sun taka gagaraman rawa a hukuncin da aka yanke da aka sami chauvin da laifi ta ce idan babu hotunan bidiyo irin waɗannan ayyuka za su rika faruwa ba wanda ya sani ta ce hoton bidiyo yana haska fitila kan yadda ake nuna wariya da kuma rashin daidaito a fannin shari'a da mutane da dama ba su sani ba a lokutan baya. Wata babbar jami'ar Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce za a ɗauki watanni kafin a san ainihin tsananin cin zarafin mata da ƙananan yara da ake yi a yankin Tigray na ƙasar Ethiopia yayin da ake ƙara samun rahotannin yi wa mata fyaɗe. Wakiliyar Majalisar Ɗinkin Duniya kan cin zarafi ta fuskar jima'i Pramila Patin ta bayyana yayin wata tattaunawa kan batun Tigray a sashen nazarin harkokin mata na jami'ar Georgetown cewa shaidun waɗanda ake cin zarafinsu sun nuna irin yadda aka ci mutuncin mata yayin tashin hankalin da aka yi majalisar ɗinkin duniya ta ce galibin rahotannin fyaɗen da aka bayar maza ne masu sa kaki suka aikata da ya shafi dakarun tsaron ƙasar ethiopia da jami'an tsaron eritrea da dakarun amhara da kuma waɗansu ƙungiyoyi masu ɗaukar makamai ko kuma 'yan bindiga suka aikata. Fatan ta yi kira da a gudanar da binciken haɗin gwiwa tsakanin hukumar kare hakkin bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya da hukumar kare hakkin bil'adama ta ƙasar Ethiopia da gwamnati ke ɗaukar nauyi. Daga ƙarshe majami'ar ɗarikar Katolika a duk faɗin ƙasar Haiti sun rufe ƙofofinsu na tsawon kwanaki uku domin neman a saki firistoci biyar da sista sista biyu da kuma waɗansu mutane biyu da aka yi garkuwa da su sama da mako guda da ya shige. Wannan na faruwa ne yayin da ake fuskantar ƙarin tashin hankali da gwamnati ke ƙoƙarin dakilewa Jami'an ɗarikar Katolika sun kuma shirya addu'o'i na musamman domin waɗanda aka yi garkuwa da su. da labarun duniya kenan aka saurara yanzu kuma sai taskar rahotanninmu za mu kuma fara ne da halin da ake ciki a kasar chadi bayan mutuwar shugaban kasar idris debi inda ake ci gaba da shirye-shiryen jana'izarsa da za a yi gobe juma'a a yanzu haka dai shugabannin kasashen duniya daban-daban na ci gaba da isar da sakonnin ta'aziyyar su ga al'ummar kasar ta chadi game da wannan rashi da suka yi to sai dai hankula sun karkata ne game da makomar kasar ta chadi bayan rasuwar ta idris debi a cewar ibrahim yakuba tsohon ministan harkokin waje na jamhuriyar niger akwai ɗimbin tambayoyi game da makomar ƙasar ta chadi ya kuma bayyana hakan ne a wata hira da sulaiman bar ya da shi a yamai akwai tambayoyi da yawa yaya makomar ƙasar chadi yaya makomar yaƙi da ta'addanci inda sozawan chadi suna ciki kuma suna ciki su da yawa kuma a ƙasashe da yawa na yankin sahel ya ne makoma kwanciyar hankali a cikin yankin sahel game da wanga abu da ya samu wanga tambayoyi ne da 'yan kasar chadi su da kansu za su ba da amsa kuma da kasashe iyaka su ma na san za su shugabannin kasashen nan masu iyaka da chadi su ma za su shiga cikin wannan lissahin saboda kasar chadi ta samu kwanciyar hankali ta samu shugabanni da aka zaba tsayayi kan gaskiya kuma kokarin da suke bada na yaki da ta'addanci kai ya ja da baya kuma kai ya zama wata matsala sabuwa. To game da waɗannan tambayoyi kan makomar ƙasar ta Chadi bayan rasuwar tsohon shugaban ƙasar Idris Deby musamman ma kan makomar zaman lafiya a yankunan Sahel da kuma tafkin Chadi. Wakilin muryar Amurka Abuja Hassan Maina Kaina ya ji ta bakin wasu masana tsaro na tarayyar Najeriya ga kuma abin da suke cewa a wannan rahoto da ya haɗa mana. Biyo bayan rasuwar shugaba Idris Deby na ƙasar Chadi. yanzu babban abin da aka fi mai da hankali a kai ne komai zai kasance makomar aikin samar da tsaro a yankin tafkin chadi da sahel duba da irin gaggarmar rawar da murgayen ke takawa dr sadiq abba mai sharhi ne kan al'amuran yankin tafkin chadi eh lalle kawo ka san shugaba eh, debi ya sa sojojin chadu suna yaƙi a shikon sahel kuma a nan cikin eh, lakchad eh saboda haka ne ya kawo babban gudunmawa ga kwanciyar hankali ga yaƙi kuma a nan ƙasar chadi to rannan mutuwa da ya yi tana iya kawo rurudiya a wannan yaƙi da ake saboda shugaba dobi shi ya ɗauki wannan alkawalin aika sojoji ba sai ya tambaye majalisa ba ba sai gwamnati shayar ba shi da kanshi ne yake ɗaukan magali to da yake yanzu kaga baya nan ba a san abin da za a yi ba kuma ni a gani na bai tsammani wani zai ɗauki alkawalin aika sojoji kamar yadda shi ya aika saboda shi yana aika sojojin amma 'yan adawa suna goya suna nuna rashin su da yake aika sojoji ana kashe su kuma sojojin ma da kansu saura suna ɗari-ɗari tun da mutum da yawa na sojojin da aka aika to ba a san wanda za su zo ba abin da za su yi saboda haka ne mutane da suna falgaba wannan mutuwar ta shugaba debi karta kawo eh, karta kawo karta a yanda yake yanda ake yaƙi da mutane a nan eh, a cikin sahel da kuma cikin eh, bakin lakchad masanin tsaro dr kabiru adamu ya ce lalle kam mutuwar phil marshal idris debi ka iya samar da wani gibi in ka duba rawan da idris dabi ya yi a kusan matsaloli na tsaro wadda ake fama da su a yankin sahel din to kasancewansa baya nan zai zan an samu gibi gibin da zai ƙara raunana yanayin tsaro a yankin sahel misali in muka duba runduna na ƙasa da kasa da ke tafkin chadi wato multinational joint tax force dakarun ƙasar chadi su ne suke jan ragaman abinda ake ce ma sector 2 a wannan runduna to kuma shi idris dabi lalle ya ba da himma sosai wurin tabbatar da cewa dukkan gudun wadda ƙasarsa za ta bayar a wurin tabbatar da cewa an yi rike wannan yanki an hana 'yan ta'adda walwala da shigowa wasu kankanin kasashen da ke tafkin cadin to kasancewa baya nan in ba wai an yi haɓasa ba an tabbatar da cewa uh, sabon sabuwar gwamnatin da kuma irin haɗin kan da ke tsakanin kasashen da ke tafkin cadin wanda shi uh, field marshal idris dabi ya tabbatar da ya kuma baya magoyan baya wa an wannan sabuwar gwamnatin ta mata irin wannan goyon bayan to za a samu gibi a nan wanda zai ba ma wanda 'yan ta'adda dama na shigowa da makamai da soji da mayakansu da sauransu dai a wannan bangaren in ka duba ɗayan bangaren kuma a ƙasar mali Uh, da kuma iyaka da ke tsakanin chadi da burkina faso da nan mali da gasu nan ma dai har da niger to za ka ga cewa irin haɗin kan da ya bayar wurin kafa wannan runduna na g5 uh, wadda kuma kusan ma dakarun chadi su suka fi karfi a wannan rundunar to nan ma ana bukatar irin wannan jaji cewa daga sabon shugaban in har ba a samu haka ba to za a samu wani gibi wanda wayannan 'yan ta'addan tun da yanzu a duniya dukka an yi imani cewa sabon sansani na wayannan kungiyoyi na ta'addanci da alka'ida duka da daular uh, islamic state kusan sun dawo yankin sahel din to kaga kenan duk wani yunkuri da za za a yi a tabbatar da cewa an hana su dama na walwala abu ne mai kyau wanda kuma shi idris debi ya yi wannan kokarin ana kuma fatan cewa yanzu da baya nan za a samu wannan sabuwar gwamnati ta haɗa kai da sauran kasashen da ke yankin a tabbatar da cewa an hana wayannan kungiyoyi damar walwala da suke yi yanzu dai abin jira a gani shine yadda kamun lodayin ɗansa wato general muhammad kaka wanda aka nada matsayin sabon shugaban kwankwariya na kasar zai kasance duba da irin tarin matsaloli da ƙasar ke fuskanta musamman na kalubalen tsaro a kusan dukkanin iyakokinta hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria To yanzu kuma sai jamhuriyar Nijar inda wakilin muryar Amurka a birnin Kwanne Haruna Mamman Bako ya haɗo wani rahoto kan matsanancin zafi da ake fama da shi a wannan lokaci da al'umma musulmi ke gudanar da azumin watan Ramadan. Dama dai ya kasance al'ada ne a duk shekara a cikin wannan wata na Afrilu zafi na tsananta a ƙasashen yankin Sahel. ana ci gaba da gudanar da azumin ramadan a jamhuriyar niger na wannan shekarar kamar da yake wakana a ko'ina a fadin duniya ko da yake a bana azumin na wakana ne a cikin watan avril ko kuma april da ke zama lokaci mafi zafin gaske a yankin sahel inda ma'aunin zafi a cikin inuwa ke kai har celsius 46 malam muhammadu shine shugaban ma'aikatar duba yanayi ta birnin kwandi a yau dai muna tambara yanayin zahin za a yi ci gaba kuma zahi yana tamar za a daga na jiya wanda muka samu kaɗan kaɗan ko kuma daidai wanda da suke ba eh lalle kan yana mata maza dan jiya su tuke yanzu da kamar ko gani yau da sahi iska ya juya ya koma na kudu don ku iskan kudu ne kenan iska ne mai zawa da gumi bare don ku zahi ne yanzu za a samu mai gumi yau in Allah ya ta kwanan gabi dai duka abin da muke kusan wani 45 muke don ka 44 da dubu biyar da shida to ko za kamata mu zuwa kamar dai haka na zuwa da biyar kinnan dai hasali ma jama'ar kasar na kokawa da wannan raɗaɗin zafin mai kaifin gaske da masu azumin ke fama da shi ko da yake waɗansu na cewa zafin kashi-kashi yake akwai na yanayi akwai na alshihu rahmatullah sunana salisu musa ba faɗa wanda ka sani suna salisu shugaba gaskiya allah azumi ba da alhamdulillah ana fama da zahi sosai to shi kuma duk abin da allah ya ma dan adam kamata ya zama godiya gare shi saboda duk abin wanda an ce na ibada ne to ba daɗi gare shi ba sai dai in ka tuna sakamakon na na wurin Allah kuma sai ka gode ma Allah ka ji daɗi gaskiya Allah ya wuce na bara sosai da sosai kuma ya zaman toga ta wutar da muke dan alfahari da ta ba ƙarfi ke gare ta ba balle ka sa kayan sanya ya ɗaki irin na zamani wayan nan haka ko tabbata da gari ana azumi gaskiya Allah cikin tsannin zahi yanzu kan fi sabilillahi Abdul Hamma to wanga yanayi da muka cikin shi alhamdulillah yanayi ne wanda ya zam shekaru suna juyawa yanzu an ga lokaci da muka cikin ciki to alhamdulillah zahi dai da dama akwai zahi amma alhamdulillah kaga ba raga wanga lokaci abin ya zo da canji bayar na bana ba to azumi kam waye shi rashin abubuwan da aka yi na shi a waya te amma azumi in dai ga abubuwa cikin aljihu azumi bai da waya to abubuwan na suka zan kashi biyu ga zahin azumi ga zahin harkoki ba su yawo da aka san su a ko ina jama'a sun girka rumfunoni da ake ini ana watsawa yashin da ke cikin suruwa? kuma jama'a ke ini kwarkwance a cikinsu domin samun sa'ida ko kuma waɗansu na ini a cikin lambuna suna watsawa a su ruwan riyoshi da sukan ce akwai ɗimbin sanyi gare su haruna mamman bago na birnin kwanni sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar. gabatar muku da wannan shiri na musamman ne daga nan birnin da magaran yanzu kuma lokaci ne da silimin muni barma zai kawo mana shirin na kasa na kasa na kasa na kasa ba kasawa ba na kasa Jama'a assalamu alaikum barkar mu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Sule Mumuni Barma. yau shirin na ƙasa ya sabka a Kano tarayyar Najeriya inda za a ji yadda masu bukata ta musamman ke faɗi tashi wajen neman na kai har ma da gudunmuwar da suke bayarwa wajen ciyar da al'umma gaba sanin matsayin al'ummar naƙasassu a zamantakewar al'umma ya sa wata gidauniya haɗa gwiwa da naƙasassu a jihar kano domin kare yaran da ke da tawaya daga haɗarin shiga sana'ar bara ta hanyar koyar da su sana'o'in hannu musamman ga waɗanda ba su yi karatun zamani ba Malam Bashir Tahir wani gurgu mai walda a Kano na daga cikin waɗanda ke tafiyar da wannan aiki. Sunana Bashir Tahir, sana'ata aikin walda da kuma mana mana kere-kere wanda ya shafi karfe muna yin gate window lilo haka kayakin wasanni na makaranta dukkan da abubuwa na karfe wanda ya shafi karfe muna producing din shana muna da yara su ma guragun ne da anan wajen kamar da gani nan nan a cikin workshop din muke a nan muke aikin a haka a haka muke aiwatar da aikin namu wato yadda aka yi muka fara samun yara akwai wata foundation ta mutanen india gidauniya ce haka da suke daukar wasu mutane daga cikin su ce mu kuma mu koya musu irin wayannan aikace-aikace su a irin haka muka fara samun yara da suka fara daukar mana uku so suka dauki shida har su dauki goma to daga baya wayan yaran da muke koyarwa wasu su kuma suka zama can an yaye su sukan dawo kuma cikin musu ci gaba da zama a kasancewa tare da mu muna gudanar da wannan sana'o'i akalla dai a nan ne mun koyar da yara za su kai ko ashirin ko ashirin da biyu ne kana da wani abu da kake yi insha Allahu za ka rika samun saukin tafi gudanar da rayuwa ka shi sa muke kira ko da yaushe mutanen mu su rika gwada sana'o'i alhamdulillah saboda sana'o'in da muke gwada insha Allahu muna samu muna sababin cikin sauki daidai gwargwado a da yaushe an abin bukatu na rayuwa ba a rasa ba insha Allah in dai zaka ce zaka yi wani abu zaka tashi ka yi hoɓɓasa ka yi nemi na kanka Allah da Allah zai taimaka maka abubuwa ne sun wa gwamnati yawa ba za ka ce wai ba ta yi samsam ba ba kuma ka ce ana yi ba amma dai in ka dogara da gwamnati a kasan nan to gaskiya za ka samu matsala mm. dole sai dai ka rika yi in allah ya kawo jami'an gwamnati wanda suke da ra'ayin su taimaki irin ku suka suka nemi wannan ɗin gudunmuwar za su ba ku gudunmuwar su to kuna na abu ko ngos haka ko individual person haka ya zo ya ga cewa zai iya ba ku aiki na gidansa ko wani abu ku yi mishi suna za su suna da buƙatar a yi musu wani aiki sukan zo mu zo mu yi musu wasu kuma suna zo mun kera mun kasa sukan zo su siya da makarantu haka duk suna zuwa to haka kuma masu ba da horo kan yi amfani da wannan dama don ganar da nakasassu matasa mahimmancin sana'a a rayuwar dan adam duk yaran da suka zo dama muka zama cewa muna tare da su yakan zama cewa muna nuna musu cewa mu ma fa saboda sana'o'in da muke shi ne yasa muka tsallake da ba ma yin barace barace saboda haka da wannan muke fara nuna musu cewa ku dogara da kanku wajen yin sana'o'i insha Allah za ku cewa daga barace barace na akan masu bukata ta musamman iri na mutane da mu tashi mu nemi ilimi mu kuma nemi sana'a sana'a sirce sana'a ita ce rufin asirin kowane dan adam da inda suke su kula su rike mutuncinsu wajen kula da neman na kansu ta hanyar sana'o'i iri daban-daban ga wanda za mu iya duka mm. na hannu har sana'o'in da ake tafiya a jiya siyo a kawo duk muna iya yi saboda haka wannan shine kira na ga al'ummarmu da su nemi sana'a bayan mutum yana karatu ko ya yi karatu to kai ya jira gwamnati ya nemi sana'a masauraro nan za mu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan allah ya so yanzu a madadin bakon shirin na ƙasa bashir tahir mai walda da ke kano a tarayyar najeriya ni silemu muni barma da dukkan abokan aiki na sashen hausa ke ce da ku muni lafiya gaida Malam Sule yanzu kuma ga Ridwan Abbas dauke da sharhin jaridun Ghana. graphic fita maso soma sharhin jaridun na kasar kuma babban labarin ta shine mabarata yara sun yi mana ca abin akara jaridar ta nuna cewa ruwa zama wani abu da ya zama ruwan dare gama duniya a babban birnin akara na kasar ghana mabarata yara na waɗanda da'iman da gansu suna kai kawo akan manyan titunan kasar suna neman sadaka abinda da ke da hatsari gani yadda suke ratsawa tsakanin motoci suna sanye da kayayyaki masu dauɗa kuma yagaggu da aka tara waɗannan yaran za su wasa amawale a cikin wannan lokaci na cutar covid-19 za ka iske waɗannan yaran lamarin nasu har yakan zamo damuwa ga jama'a domin sai su rinka dukan motoci suna ƙoƙarin taka tayin mota su hau su share sare wa mota gilashi hakan din ya zama wani haɗari abinda bai dace ba abinda daga dukkan labari da muka samu tarin waɗannan yara da iwayensu waɗanda yawancinsu mata ne da suka nuna cewar mazajensu sun mutu sun fito ne daga ƙasar chadi niger da sauran ƙasashen yammacin afirka ita kuwa jaridar ghanaian times wannan labarin tarwaito sheik redwan ya tallafa wa marayu dubu biyar jaridar ta ce babban jami'in zartarwa na alfa radio sheikh mohammed ridwan kuɗi ba wasa ba wadda mai taimako ne ga jama'a ya soma rabon buhuhunan shinkafa da man dafuwa tumatiri da dai sauran abubuwa da ake bukata don rayuwar yau da kullum ga na nakasassu da matalauta a cikin jihar ashanti wannan haraka nasa da ya soma shekaru shekaru goma kenan manafasa shine ya kawo wa marasa galihu saukin rayuwa musamman a lokacin azumin watan ramadan shugaba kufa ado da dangi da kuma abokai na nakaltar dabarun mallakan airtel tigo a sauƙaƙe wannan ne labarin da jaridar da hera ta ruwaito jaridar ta ce kasan na dabda shaidan wani rudanin kuma dangane da irin shawarwari da ake na na mallakan wani kamfanin sadarwa airtel tigo daga uwar kamfanin bati airtel ghana holdings bv da mike african bv yawancin masu hannun jari sun sartaba hannu dangane da transfen wato jarin su ga gwamnatin ghana akan kuɗi da aka nuna cewar ya kama dala miliyan 25 amma jaridar da harar ta bankaɗo waɗansu rahoton ne na shawartawa a sirce tsakanin bati etel ghana holding bv da kuma mike africa bv a ɗaya ɓangaren da gwamnatin akufa ado a wani ɓangare bangaren. Ridwanan Allah Mukhtar ba sashen Hausa na muryar Amurka Accra, Ghana. A gaida Malam Ridwan, to kafin mu rufe shirin ga nasihar malamai albarkacin watan Ramadan. Ni ne Bashir Imam Mukhtar Siddiq Nijar da Magaram. alhamdulillahi muna farin ciki da wannan wata da ya kama mai albarka shine wata ramadanu ubangiji subhanahu wata'ala yana cewa ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun ayyamu ma'adudat faman kana minkum maridan wa ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra ubangiji yana cewa <clears throat> ya ayyuhal ladina amanu ya ku da kuka yi imani Allah ya wajabta mana azumi kamar yadda ya wajabta shi akan al'ummi waɗanda suka wuce la'allakum tattaquna haƙiƙa da azumi za ku ji tsoron Allah kenan mu sani jama'a musulmi shi azumin nan yana da fa'idodi masu yawa tun da gashi harko ubangiji subhanahu wataala ya ce haƙiƙa da azumi za mu ji tsoron Allah menene wannan na farko azumi za ka iya shiga cikin ɗaki ka sha ruwa za ka iya zuwa ɗaki ka ci abinci amma saboda tsoron ainihin hakikanin tsoron allah wannan da ka sa gabanka ibadan nan allah ne ka tunkara da ita to wannan zai hana ka mutum ya je ya ci abinci ko kuma ya sha ruwa wannan kenan nikan so in yi jan hankali ga 'yan kasuwanmu a yanzu halin da ake ciki na wannan wata da ake ciki na ramadan Masu Allah sallallahu alaihi wasallama an ce yi kyauta ya iska kyauta a cikin watan wannan da muke ciki na Ramadanu wata ne na wanda Allah yake gafara wata ne wanda Allah yake jin kan bayi wata ne wanda Allah yake yantar bayi shi daga wuta zuwa gidan aljanna to shine jan hankalin da zan wa 'yan kasuwa rahaman nan da Allah yake yi ya kamata mu ma mu rika jin kan bayi na Allah da Allah ya ce arrahimu na yarhamuhum arrahmanu tabaraka wa ta'ala irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama kenan in mun ji kan bayin Allah to Allah shi ma sai ji kan bayin mu zaka ga wani kasuwa ce yake yi a wannan watan guda ne zai yi kasuwancin da zai yi ribar da zai samu ban san ba menene abin da za ta mushi ya kuntata wa muminai jama'a musulmi wannan shine jan hankalin kima yan kasuwa su sassauta wa masaya abin nan saboda su samu albarkar kasuwancin wannan da kuma wannan ne muka zo karshen wannan shiri na musamman da ya zo muku daga nan birnin da magaran tare da taimakon ofishin muryar amurka da ke birnin yamai a madadin dukkan ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka ni tamar abari ke cewa a kasance lafiya daga nan birnin da magaran.